Kakakin hedikwatar sojojin Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya min ƙarin bayani. Yarinya mai suna Rakiya Abubakar wadda tana cikin ɗaya daga cikin 'yan matan secondary school ta garin Chibok da 'yan ta'adda na Boko Haram suka sata kusan shekara biyu da 'yan kwanaki ko watanni da suka gabata. Kuma sojojinmu ne suka same ta lokacin da suka kama wasu 'yan ta'adda na Boko Haram da cikin bincike aka gano ta aka kuma tabbatar da cewar tana cikin waɗannan ɗalibai hasali ma tana aji uku ko kuma shekarar ta ta ƙarshe a wannan makaranta musamman ma a SS3B kuma tana ɗauke da yaro ɗan wata shida wanda ɗanta ne. To yanzu wannan yarinyar tana cikin wani hali ne kuma ina take? Eh, yanzu haka ana gudanar da bincike kan lafiyarta kuma ga alama tana cikin ƙoshin lafiya. Yeah kuma da an gama wannan bincike za a mika ta ga gwamnatin jihar Borno. Ta nan Abuja kenan yarinyar. Za a mika ta ga gwamnatin jihar Borno. A cewar ɗaya daga cikin dattawan Arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Bello Arabi Sardonan Damaturu ya ce yana da ƙwarin gwiwa sauran 'yan matan ci bakin ma za a gano su. In ka lura kusan ma har mutane sun so fidda tsammani akan cewa yaran nan suna raye. To amma sau da yawa irin labarurukan da muke samu daga wurin jami'an tsaro cewa 'yan matan nan suna nan a raye amma amma a cikin mutum wajen ɗari da wani abu ba za a rasa wanda kwanansa ya ƙare ba wanda ko da ba a kama su ba kwana zai ƙare zai fito saboda haka in Allah ya yarda Allah shine yake yin komai waɗancan sauran ma Allah ya yarda dukkan su ma za su fito in Allah ya yarda kuma a gaskiya irin wazo irin na jami'an tsaro wanda suke na Najeriya din nan gaskiya ya kamata a jingina musu a yaba musu Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya